Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan sore throat wato ciwon makogaro ko kuma makoshi a Hausance, kuma ciwo ne da ke zuwa da zafi da bushewar makogaro musamman idan za a haɗiye abu kuma ƙwayoyin cuta ne ke haddasa shi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita a ɓangaren ENT Dr. Ali Ango Yaroko na asibitin koyarwa na Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon makogoro wato sore throat. ciwon makogoro ciwo ce da ke sa mutum ya ji zafi sanda yake so ya miyo ko ruwa ko abinci a jikin makogwaronsa ko kuma za a ce makoshi abin da ke faruwa shine a can bayan harshen mutum akwai wasu tsokoki guda biyu wanda suke gefen harshen ko kuma can bayan makoshin sosai ana ce ma waɗanga tsokoki guda biyu eh, tonsillitis a can baya kuma ana ce ma pseudopharyngeal wall waɗanga wurare su ne suke samu cuta mutum ya zo zai haɗa abinci ko ruwa ko wani abu ya zo yana jin ciwo wani lokaci ma in abin ya yi tsanani mutum ba zai iya haɗa abinci ga gaba ɗaya zai zo yana ta taruwa miyo a bakinsa. To likita menene ke haddasa ciwon? Abubuwa da ke kawo ciwon makoshi abubuwa ne masu yawa amma a gurguje eh, muna iya mu ba su akan kwayan cuta da ake ce ma viruses suna iya samun viral infection na iya kawo ciwon makoshi ko kuma kwayan cuta da ake ce masu bacteria akwai bacteria especially wanda ake ce ma beta multi ko kuma ana iya samu ta fannin sankara kansa ce Kwayan cutan da aka shi biosis su ciwo makoshin bai iya daɗewa kamar ɗan kwana ɗaya zuwa uku ciwon yana iya warke ko da ba a sha wani magani mai yawa ba haka ciwon kuma wanda ya zo ta fannin bacteria in bacteria ne wannan mugun bacteria da ake shi beta hemolytic in ya zo farko in ba a samu aka iya ba da magani ko aka kwarar likita ta wannan fannin amma yana iya sake faruwa ya ci gaba da faruwa haka kai a kai ana iya shi mai za a kire shi a turance uh, recurrent tonsillitis shi recurrent tonsillitis abin da ke nufi shine in mutum kamar ya samu ciwo makoshi sau bakwai a shekara ko kuma sau biyar a shekara cikin shekaru biyu da suka bi junansu ko sau uku a shekara cikin shekarun uku da suka bi junansu wannan ana shi mai a turanci. differential tonsillitis ko kuma shi wanda na shi na uku din sankara sankara kuma kaloli ne daban-daban wanda asibiti ɗaya ana akan akan iya ganowa wani irin sankara shi. Kamar menene alamomin sore throat? Alamomin ciwon makokoro ana iya raba su biyu akwai abin da ke shi ma symptoms abin da shi mara lafiyan ke ji kenan ne kamar radi da shi wasu da ke so ya haɗe miyau ko ruwa ko abin shi da kuma zazzaɓi da kumburin wuya wannan alamomi su ce da shi mara lafiya na iya ya gani na biyu shine science abinda za a diba a gani ne kamar in recurrent tonsillitis ne ko tonsil ne waɗannan tsokoki na cikin eh, eh, shan bayan baki in an diba za a gan sun kumbura su yi jawo wani lokaci wani lokaci kuma wani abu farare haka suna iya su rufe ga sun yi kumburi kuma akwai farare wasu lokuta kuma ba za su yi ma girma suna nan ƙanana amma suna kawo matsala sosai ciwo mutum ba zai iya haɗa abin shi ba kumburin wuyan kuma in an taɓa kan shin ciwo in an matsa haka an latsa zaga mutum na jin ciwo shin ciwon makogwaro ya kasu kashi nawa ne ciwon makogwaro a gurguje dai an kasa shi kashi uku akwai eh, wanda kwayan cutar bacteria ne ya kawo ko kuma wanda kwayan virus ya kawo ko kuma a wanda sankara ne kansa kenan ya kawo. To likita wanne ya fi tsanani? Wanda kwayan cutar bakteriya ya kawo da kuma wanda kansa ne sankara ne ya kawo sun fi zama tsanani wanda gaskiya cikin ko waɗannan biyu din ma kansa zai fi zama tsanani saboda shi ko da an sha magani za a gan dama ka amma dai shi o yana nan yana shi so ina ganin shi ya fi zama tsanani. To su waye masu kafi cin karo da ciwon makogwaro? Ciwon makogwaro ya fi kamuwa yara saboda garkuwar jikinsu bai da karfi sai kamar manya. Na biyu kuma waɗanda garkuwar jikinsu eh, ya zama rayu kamar mutane wanda suke da ciwon amzama ina nufin HIV ko kuma wanda yake akan wasu magunguna kamar magunguna na sankara, cancer drugs kenan ko kuma wanda ke akan magunguna kamar wanda ake ce ma steroids da ake sha wannan duka za su karya garkuwar jiki ko kuma mutum na da rashin lafiya irin ko ciwon suga shi ma yakan karya garkuwar jiki saboda haka waɗannan abubuwa duka suna iya su kawo ciwon makokoro to likita ya za ka kwatanta tsananin cutan musamman ma idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba a gaskiya in ba a ɗauki mataki da ya dace kuma lokacin da ya dace za a sa matsaloli sosai in wannan ciwon makokoro Ah, saboda ƙwayan cuta ne bacteria ah, muddin ma bacteria ke shan beta hemolytic streptococci akan samu illoli kamar haka a ah, waɗanda ƙwayan cuta wani lokaci in sun samu suka shiga jini sukan so su je wurin jishiya ko oda ko kuma gwiwowi in sun je wurin jishiya sukan kawo abin da ake ce ma a turanci rheumatic valvular heart disease wannan babban matsala ce ko kuma in sun je wurin oda za a su jawo abin da ake ce ma acute glomerulonephritis wanda yana iya ya kai ga renal failure a mutuwan oda kenan gaba ɗaya kin ga waɗannan abubuwa guda biyu manyan manyan matsaloli ne yin abin da na ke gaya wa mutane sau da yawa cewa kada a yadda karamin abin ya zo ya jawo mutum babban matsala in abun kamar ciwon jishiya ne wannan aiki da ake bukata shine dole na buɗe zuciya a aiki kuma ba ko da yaushe akan samu nasara ba ko kuma in ya tabi oda magungunan hanya biyu ne na ɗaya ko a je a yi dashi dashin kuma yana da nasa illoli da yawa kuma wannan kuɗi masu yawa ne in an samu wanda zai ɗan bada na nata ko nashi shi a odan ko kuma mutum ya zauna ana wanke mai jini har tsawon rayuwarsa kowane wanki kuma akwai tsada kowane sati so babban illoli na sun je wurin gwiwowi kuma yana iya kawo abin da ke ce ma rheumatoid rheumatoid arthritis shi kuma gwiwoyi za su ta ciwo ko da yaushe za a sha magunguna daban-daban a dai a ɗan samu sauƙi kaɗan amma dai ba warkewa zai gaba ɗaya ba kuma in ya kasance sankara ce kansa wannan in mutum ya zo asibiti cikin lokaci ana iya gano menene a yi aiki a yi gashi ko kuma a yi aiki a ba da magani da ake shi ma chemotherapy kuma aikin nan ba wani babban aiki ne abin da ake shi ma tonsillectomy ne tonsillectomy ya karamin aiki ne da aka yi ta cikin baki ebe waɗannan cikin makoshin. to yaya za a kwatanta yawan masu fama da ciwon makogwaro musamman ma a nan najeriya a gaskiya babu wani eh, bincike wanda ya nuna yawan masu wannan matsala ta ciwon makoshi a Najeriya gaba ɗaya. Akwai dai bincike nan kaɗan kaɗan wasu wurare amma dai wanda zai nuna ga yawansu amma dai abin zan shaida maka shi shine a ciwon makokoro yana nan da yawa ya addabi mutane cikin mu. ba za a kida gida uku zuwa hudu ba samu mutum ɗaya wanda yake da wannan ciwon makoshi. A na yi bincike shekarun baya na gano abin da ke sa mutane ba su saurin zuwa asibiti cikin lokaci. na farko da akwai abin da ke cewa misconception sun suna da mugun fahimta game da waɗanga matsaloli wanda suka shahi makokoro wuya da ma kunne da hanci gaba ɗaya duk waɗanga abubuwa an haɗa su gaba ɗaya in ba su suna guda ɗaya shine ciwon daji kuma a zo ana ta shan maganin ciwon daji abin da na gano shine wannan maganin na ciwon daji yana da ciki ne wani an sinadari da ke rage kumburi da raɗaɗe da ciwo saboda haka in an sha mutum ya sha zai samu ɗan sauki kaɗan amma matsala na nan yana shi gaba da girma yana shi gaba da girma yana shanyewa na biyu kuma akwai illan na su chemist chemist da pharmacy wanda suke mutum zai zai take ko tsaye haka ba tare da wani takardan shaidan likita cewa ga irin magani da za a basa da ya zo kawai zai ce makoshi yana ciwo ko shi da kai ne ya faɗi abin da yake so ko kuma a kemis din su ba da maganin ka su miƙe su ba shi maganin wannan kuma a ƙasashe da yawa ba a yin haka na uku shine ma'aikatan lafiya kuma nan mutanen mu da yawa so da yawa sun ɗauki cewa duk wanda ke shiga asibiti na hitowa ma'aikacin likita shi a'a asibiti na da ma'aikata daban-daban a likitocin ma'aikatan lafiyar masu ma daban-daban suke likitocin masu masu kware wurare daban-daban ba kowane likita ne an likitan makoshi akwai likitoci na fannin mata akwai na fannoni daban-daban saboda haka ya kamata a an gan likita wanda ya dace lokacin da ya dace so matsala da muka samu nan shine wane ne ma aka tambaya zai rubuta a makoshi na shi ke to ba wani abu ne ba makoshi ba shi makoshi ne ba ga maganin antibiotic a sha ko kuma maganin kashe ciwo kamar analgesic kenan a sha wannan ba shi ne magani ba wannan kawai dan kwantar da abun abu ne shi gaba da girma illa na hudu shine um, lokacin da mara lafiya suka iso asibiti mutanen mu suna son gaggawa ba su da haƙurin kuma. In an zo likita dama in mutum ya zo akan diba shi, diba a ba shi magani kuma ba su ci wasu binkishe a shi jiya dawa bayan sati biyu ko sati uku. So da yawa in sun tafi ba su dawa in ba su samu sauki ba su ce to mun je asibiti gashi abin mun sha magani mun yi kaza mun yi kaza amma har yanzu shi wannan bai tafi. Lallai sun tabbatar da shi wannan shi wanda na su shi gaba da can magunan ciwon dajin nan ko da za su asibiti abin ya riga ya wuce wuri so sadda wasu za su zo da abin ya yi tsanani din an turo sun kawo ga kwararrun ta wannan fannin likitocin makoshi da hanci sauransu za a kwanta da su za a da su da yawa abin da na gano digo 60 bisa ga ɗari da suke zuwa ba wai ba su suke son zuwa ba tilastawa ne yan uwa da dangi suke kawo su saboda me saboda ba za su iya zauna da su kuma gidajen su abin ya riga ya fashe wuya ya fashe wuya na ware ba su iya zauna da su za su dauko su dole na a kawo su asibitin nan ko za su zo abin da kawai za a yi shine abin da ka shema a turanci palliative management shi palliative management magani ne ake basuwa na rage radadi a wanke wurin don rage ware haka ne za a ci gaba da dibawa hadimin lokaci in an samu matsala kuma da karshe za su ce to dama mun faɗi ai ko an je asibiti ba lafiya ake samu ba saboda haka wannan babban illa ne wanda yake buƙatar wayar da jama'a su gane cewa ciwon asibiti ne a taho dai asibiti cikin lokaci za a samu magani. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka a nan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A sai ce ana rawa